mu ɗauki cuta na abin da ya shafi cuta na glaucoma wasu manyan malamai ne suka yi rubutu kuma suka yi bincike a kai in ka ɗauko babban malami abu marwan ina yawan kafa hujja da abu marwan al'andalusi domin malami ne da ya fice yadda imam al-bukhari yake a cikin manyan malaman hadisi to haka Abu Marwan al-Andalusi Allah ya albarkaci rayuwarsa a cikin sa'o'insa na zamaninsa a magunguna na addini yace daga cikin bincike da aka yi shine ana amfani da wasu magunguna dangane da warkar da wannan cuta ta glaucoma magani na farko shine hadisin Annabi Muhammad wanda manzon Allah ya ambaci wata itaciya yace shifa'un min kulli da'in illa as-sam was-sam huwa al-maut annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan itaciya babu cutar da bata warkarwa sai cuta guda biyu shine mutuwa da tsufa yace binciken da aka yi akan wannan itaciya shine manta tana da manya-manyan sinadarai da suke amfani a jikin ɗan adam akwai sinadari na antivirus akwai sinadari na antiviral akwai sinadari na antioxidant akwai sinadari na anti-inflammation akwai sinadari wanda yake boosting na immunity akwai sinadarin da yake faɗa da ƙwayoyin cutar da suke cikin jini akwai sinadarin da yake tata cutar da take cikin jikin mutum akwai sinadarin da yake faɗa yake maganta duk wani cuta ko wani rauni ko wani zafi ko wani buguwa wanda yake cikin jikin mutum akwai sinadari wanda yake taimaka ma garkuwan jikin ɗan adam Ya ce to wannan itaciya ta habbatu sauda binciken da suka yi na manyan sinadaran da suke cikin man yace tana da tasiri <clears throat> wajen duk mutumin da yake fama da matsala na cutar glaucoma in ya kiyaye doka na abin da zai ci ya kuma bi doka na shan maganin shine samu cokali ɗaya da safe idan ya sha alarik kafin ya karya kar ya ci komai sai bayan awa kuma kar ya saba lokaci idan misalin ya sha karfe shida na safe bakwai takwas tara goma sha ɗaya ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ƙarfe uku ƙarfe hudu ƙarfe biyar ƙarfe shida awa nawa nan? ha awa nawa to sai ka sha daidai wannan ƙarfe shida in ka sha da minti ɗaya to kar ka wuce minti ɗaya Ya ce ana shan wannan maganin har tsawon wata shida sannan shek Ibrahim musa shi kuma aka samu a cikin bincikensa Ya yi wani magani ana ce masa ma'ul ayin daga cikin makawanan na maganin akwai abubuwa guda biyar akwai za'afaran asbahani duk mutumin da yake da matsalar ido in zai ɗauki magani guda biyu ko ya ɗauki za'afaran al-asbahani ko ya ɗauki usfur bi ainun usfur usfur ainun sadun fa'un ra usfur wato shi usfur suna ce masa saffron flower in aka sami usfur cokali ɗaya aka tafasa shi idan mutumin da yake da matsala na ido ko yake da matsala na hakiya ko yake da matsala na amosanin ido idan zai dinga ɗaukan fuskur yana sha tururin yana bugun idan <clears throat> ya ɗauki ruwan yana ɗagawa a cikin idan suka ce tsakanin sati uku zuwa wata guda duk matsalar da ke idansa sai ya ga canji da izinin Allah shi kuma za'afaran al in mutum yana shan sa ko kana da matsalan ƙarancin gani a nesa ko kana da matsalan gani a kusa sai ka matso ko kaikayin ido ko ruwan ido in kana tafasa za'afaran al-asbahani kana sha yana da tasiri akan magani ido waɗannan magani guda biyu <clears throat> da usfur da za'afaran al-asbahani suna da tasiri a kan ido shi sa ƙasashen da suka ci gaba asfur ana sanya shi a duk shayin da mutum zai sha na safe ko na dare saboda yana ƙara lafiyar ido yana ƙara ƙarfin ido to sheikh ibrahim al-musa sai aka samu a cikin maganin sanama'ul ayn sai amfani da wasu muqawwanat sai samo za'afran al-azbahani sai samo ma'u wardi sai samo ma'u zamzam sai samo kuma mene usfur sai samu ko mene za'afaran al-asbahani sai samu ko mene mix habya waɗannan su ya haɗa su da mamaul ayin shi ne maganin da a yanzu idan mutum zai ɗiga ma idansa ka ba da minti biyu zuwa minti goma sha biyar duk lalurar da yake cikin idan mutum da ikon Allah sai ka canji shi ne maganin da za ka sa wa mai sanya gilas ya ce ya cire gilas ɗin yana gani shine aka ce to idan mai glaucoma ya sha man habba da safe ya sha da yamma to ana buƙatar ya dinga ɗiga ma'ul ain na Sheikh Ibrahim musa aka ce domin shi yana da tasiri yana rage pressure na glaucoma kuma yana rage ishin ƙaiƙayi na idan kuma duk mutumin da yake ganin hazu-hazu yana yana to ma'ul ain na Sheikh Ibrahim al-Musa jiddan da izinin Allah to sai na biyu bayan mai glaucoma ya amfani da man habba amma man habba <clears throat> wace habba ce ta fi kyau ya fi dacewa a yi amfani da ita akan matsala ta glaucoma ‘yan kasuwa da masu magani kowa yana kawo maganinsa amma cikin mai habbata sauda wanda aka aminta da su guda biyu ne guda ɗaya shine na shek Ibrahim al-Musa Habashiya ce guda ɗaya ita ce ana ce mata al-mu'jiza ita kuma al-mu'jiza an samu jarabawa a yanzu ba a samun shigowa da ita Najeriya ba wai ta bata bane tana nan a ƙasar duk wanda ya je ƙasar Algeria za a same ta sai dai 'yan kasuwa wasu sun canza wata kalan ba irin ta kuma yanzu suke kawo ba idan ba a same ta ba da iya samun wata habba wanda ake ce mata kalamun rasul ita ma tana da kyau in ba a samu kalamun rasul ba sai a je a nemo wanda yake kusa da kai na kamfanin himani amma shi na kamfanin himani in so shi ne samu a samu 250 mil ɗinsa da 250 mil ɗin nan mafi yawa ba a samun ana jabinta kuma ko da an yi jabintan ma za ka iya ganewa daga kwalba amma sauran ƙananan ana samun jabu <clears throat> ana iya mata faket a yi kwali idan ka samu cokali ɗaya ka sha da safe ka sha da yamma ka samu ma'ul'ain ka ɗiga sai zama kuma babu ma'ul na Sheikh Ibrahim Musa don kana da ɗan uwa wanda yake tafiye tafiye ah, ita da afranin azbahani kilo ɗinta yana da tsada don sanin da na masa ma ya fi dala ɗari kilo ya kai dala ko ɗari biyu ko sama da haka da shi in ka same shi kana sha a shayi ko da idan ka lafiya kalau zaka dinga ganin hawaye da kwantsa yana fita musamman in ka sha ka kwanta a ranan za ga idan da kwantsa yana fita da kuma kar mance shi ne glaucoma ana so wasu abubuwan da suka shafi protein ko abubuwan da suka shafi kitse ana so ya nisance su kaman kifi kaman jan nama kaman soyayyen abu duk ana so ya guje su shi mai ishi na glaucoma idan yana ɗauka <clears throat> yana shan wannan haba da safe da yamma sai dai wasu daga cikin irinsu shan muhammad abduhu shi kuma yana ganin cewa ko da mutum yana shan man haba. babu laifi zai iya samun zai jauzul hindi <clears throat> menene zai jauzul hindi shine aka ce shine man kwakwa man kwakwa daga cikin binciken da aka yi na kusa-kusa a kai tana da tasirai manya-manya guda hudu a jikin ɗan adam daga cikin tasiri na farko shine mutumin da yake shanta tana taimaka masa wajen boston na brain wasu suka ce tana sa sur'atul hibs tana sa kwakwalwar ya zama saurin gane karatu suka ce kuma tana taimakawa ware jijiyoyi na ido yasa duk mace wanda take kitso da man kwakwa take jika kanta da man kwakwa masana ilimi ta harkar jinya wanda ya shafi man kwakwa amfaninta a kan ɗan adam suka ce zai wuya ta tsoka ba ta da ido haka duk namijin da yake ɗiban man kwakwa yake sanya shi har ya shiga cikin gashinsa suka ce yana samun fa'ida biyu amosani ba zai taɓa kan ba kuma rikici na jijiyar ido ba zai same shi ba kuma ƙaiƙayin kai da kunne ba zai same shi ba da izinin Allah amma man kwakwan wata iri ya kamata shin wanda mata suke matsewa shi shine zama man kwakwa aka ce ko a sami bajan coconut oil ko organic coconut oil wannan aka cire shi da abcd ba aka cire shi da ka ba shine wanda ya kasance ya fito daga kamfani tana sa shi a baki zaka ji bai da nauyi kafif ne da suka ce shi ma mai glaucoma zai iya shan cokali daya a wuni in ya sha cokali daya yana shan habba da safe habba da yamma kuma ana fata sha Allah ta'ala zai samu sauki